wanda ya daidai da lissafin 21 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na ɗaya cikin jerin darussa daga littafin al-muqiba na mustalahul hadith wallafar al-imam al-hafiz abu abdullah az-zahabi rahmatullahi alayhi wanda muke gudanar da wannan karatuka na daura daga masallacin Bayezid da Road dake GRA a birnin Katsina karkashin shiryawa da kulawan darul kira'ati salafiyya Allah ya saka musu alkhairi muna ci gaba da bibiyan wannan malami al-Imam Zahabi inda yake jiranto mana bayanai na sunayen malaman hadisi wanda suka kai matakin huffazu tabaka bayan tabaka inda yake kawo mana misalan ire-iren waɗannan malamai za mu tashi a lambar tabaka ta 22 da yace kuma Abdul Qadir wal Hazim daga cikin malaman hadisi akwai al'imamu abu muhammad abdulkadir ibn abdullahi ar-ruhawi alhambali wanda ya rasu ka taɓa shida da goma sha biyu da shida da al'imamu al-hazini abubakar al-hazini sunan shi muhammad ibn musa al-hamadani rasuwarsa shekara ta ɗari biyar da tamanin da hudu an haife shekara ta ɗari biyar da arba'in da takwas ya rasu da tamanin da hudu kawai jiya tarihin za ka yi ɗari biyar da arba'in da takwas ɗari biyar da tamanin da hudu shi ya rasu yana kahalan yana matashi shine mai littafin shurutul a sitta sita, alhamsa ne lokacin ba a hadawa da da da ibnu bukhari muslim abu dawud tirmidhi da nasa'i littafi ne karami haka shurutul a al-khamsa ku neme shi wa bayan wannan da baka sai kuma al-summa al-hafiz ad-diya ad-diya shine diya'uddin al wanda da hausa ake ma diya'u Eh, sunan shi shi wannan malami abu abdullah muhammad ibn abdulwahid ibn ahmad al saadi al-maqdisi as-salihi dangin makadisa ne rasuwarsa shekara 643 da littafin al-muqtara al-muqtara min al-ahadith as-sahiha da shi da ibn sayyid an-nas khatib tunis ibn sayyid an-nas guda biyu ne wannan shine al-jadd kakan ibn sayyid nasi abubakar muhammad ibn amada ibn abdullahi al-ya'muri al-ishbili al-andalusi wanda uh, abin nan ne abin nan khatib limamu masalatu juma'a ne a tanja tanja yanzu sunan garin ke kasar tunisia eh, a tanja kasar tunisia ya rasu kata da shi da hamsin da tara shine ibn sayyid nasi al-jaddi mai littafin bai'u ummahatil aulad eh, za a biya mashi tarihi a cikin abin nan abin nan man man yu'tamadu sun fil wata wa to akwai na ƙasan shi shine yace summa hafiduhu jikansa hasibu waqtihi malamin hadisin zamaninsa abul fatihi. wannan shi malamin su ibnu su zahabi din shine wato ibnu sayyidin nasi abul fatih ibnu sayyidin nasir ya amuri sunan shi abul fati muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad ibnu sayyidin nasir Ɗan gidan shugaban mutane wato mai sunan ma'aiki ke ko mun gane mai sunan manzo Allah sunan shi yake ce masa sayyidin nasir ah, al ya amuri shi ma mutumin andalus ne wanda yake jikan wancan ya rasu shekara ta 734 shi wannan malamin su zahabi ne mai littafin uyunul asar fi fununil maghazi والشمائل Wasiyar yana nan mujallar biyu ana buga shi uyunul asar fi fununil maghazi Wasiyari. Washe shama'il wasiyar tarihin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yaƙe yaƙensa da ɗabi'unsa da sauransu littafi ne mai daɗi kwarai mujalladi biyu da an ce ibnu sayyidin nas to yawanci shi ake nufi shi jika ya fi shahara ai kaga irin wani ana samun sunaye da maka sunan kaka da sunan jika ɗaya ne ko ba haka aka yi wani sarkin kano muhammadu sunusi aka ƙara yin wani kuma muhammadu sunusi jikan wancan ba da haka sunusi lami da sunusi to haka wannan ma Ibn sayyidin nasi dan gidan wani dan gidan Ibn sayyidin nasi duka su muhammad dan muhammad dan muhammad na fata mun gane wannan to to to iya bakar da zahabi ya kawo kenan iyaka waɗanda ya kawo a nan kenan ya faɗi malami ɗaya a cikin malaman zamanin su sai ya ce wa mimman taqaddama min al-huffaz daga cikin waɗanda aka gabatar da sunayensu ɗinan cikin malamai fi ɗabaka ta salisa tun daga ɗabaka ta uku ta tabi'ai ke ya ba sahabai ɗabakar sigaru tabi'ina ta su zuhuri in kun tuna ko sai ya ce adadin mina sahabati wa mina tabi'ina wa tabi'ihim wa halum majarra ila akwai malaman hadisi birjik a wannan zamanin cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin atba'u tabi'ina har zuwa yau har zuwa yau da muke magana zamanin sa al-imamu al-imamu az-zahabi kenan har zuwa can da yake magana yace akwai waɗannan tabakoki suna nan kala daban-daban Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya karɓi ayyukansu Allah ya gafarta kurakuransu sai ya ci gaba da cewa wani mai yu'addu min al-huffadi fi tabaqati thalitha wake mun karanta wannan ko sai ce fa ya hayar ƙasa yi ƙalifin yi imamun wa hujjatun wa sabtun wa jihdun wa hikatun sikatun Kuma aka zo za a faɗi matsayin malami sai ce kamar ya haifin sa idar ƙasa kuma aka zo sai a ce limani hujja ne matabbaci ne a ilimi jihbazu ne kamar a ce ƙwararre. expert wanda ya san abin da yake sikatun sikatun amintacce amintacce haka suke sufanta irin waɗannan malamai hafizun thumma thiqatun hafizun wani kuma a ce mishi thiqatun hafizun thumma wani kuma a ce mishi thiqatun mutqinun thumma wa hafizun wa saduqun al-imamu ibnu hajar da al duka sun faɗi wata umniya wani fatan da suke suka so su samu a rayuwa ba su samu cewa sun so su samu dama su tattara gaba ɗaya lafizan da ake amfani da su a darhuwar ta'adili su faɗi kowanne ma'anarsa da matsayinsa da waɗanda suke synonym to wannan lafazin sannan da kuma wanne ne na adalci wanne ne na ainihin wato rauni sannan kowane malami kuma a faɗi wasu lafazza wanda yake banta da su shi kaɗai yake amfani da su da ma'anar da yake amfani da ita wanda ta saba wa gama garin ma'anoni sai sun yi wannan burin har yanzu bai cika ba Allah ya sa a samu wani ya cika wa musulmi wannan burin malam ya ce fa haƙula ila kuffar fiqatu waɗannan su ake cewa manyan malamai amintattu wai zan fara da rajulu minhum min at-tabi'ina idan ka samu wani a cikin su a cikin tabi'ai ya kadaita da wata riwaya shi kadai yazo da ita yace to fa hadithuhu sahihun ko yazo da hadisin shi kadai to hadisi ne inda kace ba za a ce saboda shi kadai roto ba za ka ba ba al-imam az-zuhri ala sabilil misal yana da hadisi sama da 70 wanda shi kadai ya ruwaito su a duniyar musulunci al-imam az-zuhri yana da yana na afrad shi kadai wanda ba wanda ya mutu su shi ah, wa in kana min al-atba'i idan kuma ƙasa da tabi'ai ne kamar zamanin su musulun su maliku kenan atba'u tabi'ina kila sai a ce sahihun gharibun ingantacce ne amma gharib wato mai hanya ɗaya. da haka akwai garaibu malik limamu ad-daru ya yi. hadisan da maliku ya ruwaita da da riwaya daga riwayar wa in min ashamin atba idan na kasa da su maliku ne ɗaliban su ibn wahab su muhammad ibn su at su musa ibn isma'il at-tabuzaki da makamantansu su su su sufyan uyayna in ya kadaita da riwaya shi kadai sai a ce gharibun fardun hadisi ne mai hanya guda wayandaru tafarruduhum a wannan dabakar ta ɗaliban ta ɗaliban su maliku to kaɗan ne ake samun mutum ya kaɗai ta da hadisi so da yaɗuwar hadisan a lokacin da ta zuwa yi gari zai wuya mutum ya kaɗaita da hadisi ingantacce a ce shi kaɗai san shi hadisan sun shahara fasajirul imama minhum indahu mi'ata alfi Za ka yi samun limami cikin waɗannan malamai yana da hadisai guda dubu ɗari biyu la yakadu yanfaridu bi hadisaini aw salasa da wuya ka samu a cikin hadisan nan akwai biyu ko uku wanda shi kaɗai yake da su duk abin da yake da shi akwai shi a wani kamar kemis ne in ka je wannan kemis za ka samu duk maganin da suke da shi akwai a wancan kemis ɗin saboda magunguna ana yin su in bulk ana yin su da yawa da yawa ko kaga sabanin irin da maganin yan magori akwai maganin da wani shi yake da shi babu wanda yake da shi a garin nan shi to da haka hadisan suke farko ba su da yawa ba su shahara ba sahabin da ya ruwaito shi kadai ne ɗaliban shi kadai ya ba to amma daga baya abin na ƙara faɗaɗa yana faɗaɗa har ya zama kowa ya samu wannan kana ba'da waɗanda ke ƙasa da ɗaliban su maliku fa aina ma faridu bihi ana haka yanzu a wata nuska kuma fa qalla ma faridu bihi yayi kaɗan a wannan kuma ya tambaya tambaya ta nuna babu cewa to me abin da zai kaɗaita da shi babu wani abu kamar yadda ne misali a cewa ilimin nahawu akwai wani abu da mutum ya sani a ilimin nahawu wanda zai ce shi kaɗai ya sani ba zai yi ba kowa ya san me a cikin nahu babu wani bayani da wani zai yi takama yanzu ya ce ya san shi game da fa'ili ko maf'uli ko manzari wanda duk kasar abin nan al'umma musulmai ba wanda ya san wannan ilimin sai shi babu abin da zai wannan takama kowa ma ya sani it's a common knowledge na fata mun gane ya ce zabi yace ce ma alimtu idai ban san wani malami a cikin wannan tsabakar ta kasar ɗaliban su maliku kamar zamanin su bukhari kenan zamanin su bukhari a ce wai yana da wani abu wanda wai shi kada ya sani wa qad yujadu yace amma fa za a iya samu ban ce babu ba thumma nantaqilu ila al-yaqibi as-siqati al-mutawassit al-ma'rifati wa talab yanzu ya gama da magana akan jigajigan malamai kaji ya bamu misalin sunayen su cikin bari mu koma zuwa ga matsakaita wanda suke a fadake suke abin amincewa amma suna da ɗan ilimi gwargwado kamar a irin wannan lokacin mace ɗaliban ilimin ke kamar yanzu ya gama da magana akan farfe soshi ko mun gani zai dawo kan yan dagaliya masu ɗan digiri ɗaya haka ko mun gani ya gama da waɗanda suka sa abin da suke gangaran za a dawo kan yan islamiyya masu hadda haka ta kasar ko mun gani sai ce fa huwa allazi yutlaqu alayhi annahu thiqa wanda zaka ji an cewa na amintacce ne a faɗi kalma ɗaya akan shi haka ya ce wa hum jumhuru rijalis sahihai su ne mafi ɗaukacin yawan malamai da kake jin ana riwaya hadisi ka ji a cikin isnadi a cikin bukhari da mafi yawan su fiqat ne ce a iyuhun idan farada tabi'i a cikin su a cikin fiƙat idan farga za ga ya ɗige ɗige a nuskar ko to a wannan nuskar wannan wurin ya lalace a cikin rubutun hannun amma wasu sun samu wata nuska da abin da ke wajen idan da bil matni in ya kaɗaitu da wani matni kama abu gudda a tashi nuskar ya samu wannan karin khurrija hadithu zalika fi sahih yana da hadisi kwaya ɗaya? amma shi amintacce ne za a iya fitar da shi a cikin bukhari ko muslim wa qad yatawaqqafu kathiru min an-nuqadi fi itlaqi al-gharabati ma'a sihhati fi hadithi atba'i thiqati ce wasu malamai sukan ɗan ɗanyi jan ƙafa wajen cewa hadisin garibi ga hadisi wanda ya inganta daga hadisan fiƙat irin waɗannan waƙar yi da duba abu zalika fi sihahi duna babu ana iya samun wani a cikin asiha banda wani wato hadisin da zai zama wani ya kaɗaitu da shi amma isnadin bai da wata matsala wato ita kanta kaɗaituwar wani abu ne da yake jan hankalin malamai cewa ta yaya za a ce ga wani karatu wanda mutum ɗaya ne ya san shi kawai ya aka yi sauran mutane ba su rawaito ba yan wannan makaranta to amma ba za a ce kawai daga haka ba a yadda ba to amma sai dai a yi ta bibiya ana ba ana neman ya baya a gano me ya faru malam ya ce wa kadi yusammi jama'atun من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكر Wasu daga cikin malaman hadisi sukan kira hadisin da ire-iren waɗannan malaman suka kaɗaita da shi kamar Hushayn Hushayn ibn Bashir Abu Muawiya as wanda ya rasu ta da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita amma in ya kaɗaita da hadisi saboda a tabakar shi akwai din malaman shi suna ɗalibai da yawa to bai kamata a ce shi kaɗai ya rawaito hadisin ba sai wasu malamai su ga cewa wannan munkari ne ba su karɓa ba kamar wannan wanda yake rawana abin shi ne kamar Abu Hatim rantsi yana da tsantsanyi sosai hakanan kamar haf ibn ghiyar an-nakhai al-qadi shi ma yana daga cikin rijalul kutubu sita rasuwar ta shekara 194 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wasu na itlaqi har game da hadisin shi kamar al-imam ad-darqutni fa in kana al-munfarid min tabaqati mashyakhati al-a'imma mashyakha haka ke kanta wannan kaka ce mashikha al-mashyakha idan ya zama a cikin wanda ya da ɗin, akwai ɗabakar limamai dabakar malaman limamai limamai da yake riga nan shine su bukhari su muslim su abu dawud su ne al'a'imma to ɗabakar malamansu, malamansu su ahmad Ibn hanbal su uh, abubakar Ibn abi shaiba su usman Ibn abi shaiba su uh, abin nan su muhammad uh, abin nan abdullahi ibnu maslama su abdullahi ibn wahab da waɗannan malaman nasu su su su su musaddad to idan sa'o'in malaman su ne suka kadaitu da riwaya yace atlaqun nakarata ala man farada bi mislu usmana ibn abi shayba idan aka samu mutum kamar usman ibn abi shayba malamin su bukhari da muslim idan ya kadaitu da wata riwaya za su ce munkari ne ba za su karba ba wa abi salamata at-tabuzaki hakanan idan mutum kamar abu salamata tabuzai ya kaɗaitu da riwaya to me yasa ya faɗi wannan magana wannan magana tana da sensitivity sosai dole matsaya mu wannan mutumin da ake cewa Usman ibn Abi Shayba Abul Hasan al abbas dan uwa ne na Abubakar ibn Abi Shayba gidansu daya ah, shi wannan Usman ibn Abi Shayba rasuwa ta shekara ta 239 dan bakar ɗin, yana da hadisi a cikin Bukhari da muslim malaman su ne kai tsaye haka abu dawuda da Ibn majah da sun tsari shi ah, al mu zahabi ya mai dama a cikin mizanu da ikida dama kuma littafin mizanu da ikidal na zahabi yana kawo malamai ne waɗanda aka ce suna da rauni ya tabbatar da raunin ko ya kore ya ka duk malamin da ya ambata a cikin wanda an taɓa magana a kansa za ka ya kawo shi a kan lamba shi da ya samu shi sah idan ka buɗe littafin mizanu la ikidal kai kafin tarjama mutum bai na kausai an sa sadun ha ma'ana tashih zai yi gyara ne akan wata magana da wani malami ya kai wataƙila wani malami irin ibn adiyin da jurjani ko al'imamu ibn hibbana a cikin majruhina ko ibn al a cikin addu'a fa wal ko imamu nasa'i ko ibn khirashin da makamantansu zai yi magana akan su sai ya kawo ya gyara to irin haka ya kawo usman ibn abi shayba a nan za biya ya ambaci cewa lalle malami ne kuma hadisan shi abin karɓa ne shi duk da yake yana da wata matsala sananniya ita ce kamar da ake faɗa yake cewa wa kana la yahfazu alqur'ana fi maqila shi wannan malamin bai hadda alqur'ani ba Allah bai mashi baiwa alqur'ani ba akwai malaman qur'ani da ba su iya hadisi akwai malaman hadisi kuma da ba su da irin baiwa da suke ta alqur'ani yana daga cikin su azabi ya kawo misalan irin ayoyin da dinga karanta su ba daidai ba misali wa idza batashtum batashtum jabbarin sai karanta shi ne idza batashtum batashtum khabbazi lokacin babu dugu khabbazin masu gasa biredi kenan ko haka irin eh, eh, eh, wannan faɗin Allah mukallabina kafin lafazin mukallabina ɗin ko min al jawarihi mukallabina sai kanta wannan jawari inda min al-khawarij mukallabina da abinda kuka karantar da su kuka musu training na daga karnuka ko tsuntsaye mukallabina wanda suke muku farauta sai kanta shi da al-khawarij sai ai ta dariya in ya karanta haka fadriba lahum bisurin lahu babun sai karanta fadriba lahum sunnurin sunnur lahu babu wani abu mafi ban dariya da yayi na kuskure a Qur'ani shine alam tara kaifa fa'ala rabbuka sai kan da alif lam mim tara kaifa fa'ala rabbuka <laughs> ga wannan koyi islamiya ya zasu mishi zasu mishi dariya ko haka ja'ala siqayata fi rihli akhihi ko fi rahli akhihi sai karanta ja'alal safinata ja'ala safinata fi rahli abi sai ya sanya jirgin ruwa a cikin zakar zakar dan uwan shi da dai ire-iren su Allah ya gafarta mai to wannan kurakuran da yake yi a cikin karanta alkur'ani kuma aka mashi tambayi sai mai da abin wasa azhabi yake cewa amma ana fata daga baya ya tuba ya tuba don gaskiya kuskure ne wannan Allah ya gafarta mai amma dai hadisin shi hadisi ne ingantacce to haka Abu Salama tattabu zaki da yace tabu ake cewa kaka ce tabo a larabci babu bo babu no sai dai nu wannan da ake so a i o u e to babu o din nan a larabci ko mun gani domin fatha a kasra i damma u babu o to za ka ce tabo zaki za ka yi mutane ta yan faɗa haka amma kuskure ne tabu zaki ne musa bin isma'ila abu salama ke malamin islamul bukhari ne ya rasu ka ta 223 bayan jiran mazana Allah sallallahu shi ma zahabi ya kawo shi a cikin mizanin da itidar da ya zo magana a kan shi bayan da ya kawo magana ibn khirash wani malamin hadisi da ya samu wata matsala Allah ya gafarta mashi malam hadisi ne amma ba da da ya ce ibn khirashin ya ce ka kallamu fihi malamai sun yi magana akan wannan yana so ya soke shi Da ya ce na'am takallamu fihi bi annahu thiqatun ya rafidi yace kai dan shi'a malamai sun yi magana kan shi sun ce mutumin kirki sai kuma mene ne kake so ka Ki zaka musu bin Isma'il at-Taburaki da ire iren sa idan suka kai da hadisi sai wasu malamai su ce munkari ne saboda wato rashin yiwuwar a ce sun kadaitu da hadisi saboda ba su kadaitu da riwaya daga malaman ba kuma gane wato in ajiye zama akwai ɗalibai da yawa yana da wahala wani ɗalibi ya zo ya faɗo ta magana ɗaliban ajin duka ta haɗa kan cewa ba taɓa ta ba kuma a karɓa an gane abin da ake nufi abin da za a ce malamin yana ɗalibai da yawa kuma yana karantar da su tare sai wani ya ce malam ya ce kaza shi kaɗai ko kuma duka sauran ɗaliban mu haɗa kan cewa kai gaskiya ba mu taɓa jin wannan magana a malam ba to ko da mun kasa ƙaryata wannan da ya kaita da magana na amma za mu yi taka tsantsan wajen karɓarta ina wannan is uh, ordinary is scientifically uh, understandable za mu iya fahimta wannan abin to shine suke inkari din shine sai a ce munkari fa in rawa ahadith min al-afrad al-munkara gamazu to in yi ci gaba da ruwaito ire-iren wannan hadisan ya faɗi guda ɗaya ana lissafa wata rana ya ƙara faɗan wata a ce ba a santa ba ya sake faɗan wata ba har su fara yawa ke kai wani fa yana da labarai wasu iri akwai a cikin mutane na an sama ko shi din labaran shi zaka ji ba yana da yana da wasu irin labarai na kanzon kurege daga nan mutane za su fara taka tsantsan da labaran shi abin da zai faɗa wanda a ce ya faru a bakin kasuwa ya faru a bakin fada ya faru a police station ya faru a cikin gari amma babu wanda ya sani sai shi ya faɗa jiya ya faɗa yau goma ma in yazo abin da zai faɗa kenan daga nan za a fara mashi jan fenti a fara sa mashi katutuwa alamar tambaya akan labaran shi daga nan shi ne sai zama ana kyamar labaransa na ji wannan common sense acceptable to sai ce wallayyar mu hadisa daga nan sai su fara abin nan eh, raunar hadisin shi zaka ji al-imamu ibnu hibban na yawan faɗan wannan yace yayin da aka samu yawaitan nakara a hadisin sai aka watsi da wata wa tawaqqafu fi tawfiqihi za su ja kafa wajen amincewa da shi fa in raja anha in ya dawo daga barin wannan hadisai wa mutana anin riwayati haydan riwayar su wajawwaza ala nafsihi wahama ya yadda cewa to ina ganin halani ne kuskure fa huwa khairun lahu to ya fi mishi alheri wa arjahu li adalati kuma yafi nuna karkatuwa zuwa ga amincewa da shi walaysa min haddis sikati annahu la yakhlatu wa la baya daga cikin ta'arifin amintacce a ce baya kuskure ko baya samun tangarda faman alladhi yaslamu min zalika waye isa ya kubace daga kuskure ghairul ma'sum in banda wanda Allah ya katange shi alladhi la yuqarru ala khata'in wanda shi ma ba wai baya kuskure bane amma Allah baya barin shi akan kuskure mu gane wannan matsala ce a aqida mai muhimmanci ma'sumi annabi da manzo ba wai ba sa yin wani abu kuskure bane sai dai Allah baya barin su tafi akan kuskure da zarar sun yi nan da nan Allah zai musu wahayi ce karku sake maka abasa wa tawalla kaga annabi ya riga yayi Allah ya ce mishi kai ya saki haka wa tukhfi fi sadrika fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa da ire iren su abinda Allah ya yi wazannuni izhaba mughadiban fa dalla Allah naqdir alayhi fa dada fi dhulumati Allah ya ce la'annahu kana min al-musabbihin abinda annabi Suleiman annabi annabi abin nan yayi annabi eh, Dawud ko nan da Allah ya ce mishi ba haka bane haka haka annabi Suleiman Dawud Allah ya ce fa Dawud annama fatannahu ko fastaghfara rabbahu karara khi'an wa ana nan da ne kuma ga Allah ya tuba wato ba wai ba sa yin kuskure bane jalla man la yakhfa amma su Allah zai barinsu su akan kuskuren hukunci ko kuskuren fahimta sannan Allah baya barin su kuskuren isar da saƙon wajen isar da saƙon ba sa yin kuskure Allah zai barinsu su kuskure balantana a ce a gyara musu amma wajen yin wani hukunci ko wata ɗabi'a to suna iya yin wani abu sai Allah ya ce musu ah, ba haka ya kamata ku yi ba ku yi kaza wanda ba za ga wannan abun wani ma inda gama garin mutum ne yi ma ba kuskure bane ba amma su saboda na hannun dama Allah ne to kuskure ne a haƙƙinsu amma Allah ba zai basu akai ba Allah zai gaya musu cewa su yi kaza shi ya yafi zaka duk wani malami da kaga an faɗa ina iya samun kanshi a cikin kuskure ko rafkannuwa ko mantuwa ko ganganci ma ko karancin fahimta duk mutum yana da wannan domin wannan yana daga cikin simatul insan al'asasiya ɗabi'u da halayen 'yan adam na tun talatale annabi adam uban mutane ya yi wasu kurakurai Allah kuma ya sanashe shi kurakuran shi tunda shi annabi ne ko har Allah yake cewa ma Allah ya sanashe shi kurakuran kuma ya gyara Allah ya yafe mushi ya sanashe da shi kalmomin da zai faɗa na kuskure na tuba kuma Allah ya yafe mushi to amma sai wannan abin ya zama jigilla a cikin 'ya'yansa ɗabi'ar kuskure da mantuwa ita Allah ya ba mu mafita mu dinga addu'a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran zuwa kashi kaga in au a akhtana an-nisyan wal khata min simatil insan saboda malamai suna yin kuskure amma kuskuren su abin gafartawa ne abin kau da kai kamar da ibn taymiya ya haƙƙaka haka a cikin littafin shi abin da minhajus sunnatin ya yi magana sosai akan wannan magana akan ijtihadin malamai da kuskurensu. su in dai malami yayi iya kokarin shi faɗa abin da ilimin shi fike to yayi abin da zai samu lada a wurin Allah kuma ko da an gane abin kuskure ne ba a zarginsa, mu kiyaye wannan gaba mu muna da saurin zargin malamai in muka gane abin da suka gaya mana kuskure ne ko kuma su da kansu ma suka gano kuskure ne suka suka ce mana to abinda muka faɗa muku da kuskure ne yanzu ga dide sai kai mai tsaki mace to ya kuke kuna ta kwallo da mu kuma da mu wasu wasu tumatir kawai kuna kuna nika mu to wannan ma baya nuna baya nuna mutuntawa da sanin ya kamata ba daidai bane malamin ya kuskure in har ma ya iya bayyana kuskuren shi to alama ce akan cewa na Allah ne shi wani kawai ce ne a basu kawai a haka har daga an faɗa sannan kuma mun gano kuskuren shi za mu ce Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama kuma akalal akalli ana sa ran ya samu lada daya ba a zargin malami akan wani abu da ya faɗa ya zo ya zama kuskure ba a zarge shi sai in an gane cewa a cikin abin da ya faɗa akwai son zuciya tun asali ko kuma dama can ya faɗa ne ba bisa ilimi ba Allah ya tsaye malami ya ci gaba da cewa faslun afiqatu man wasaqahu kathirun wa lam yudha'af wanda yake ce masika shine wanda malamai da dama suka amince da shi kuma babu wanda ya rarrata shi sai a ce mishi sika wa dunahu fi rutba man lam wa la bu'ika na kasa da shi kuma shine wanda ba wanda ya ce mishi mutumin kirki ba kuma wanda ya ce mishi mutumin banza irin wanda ibnu abi hatim ke kawo su sai ya fadi su kawai wa lam yakufi jarhan wala ta'dila ko irin wanda ibnu hibban ke kawo su a cikin kitabul siqat sai a cikin zancen da yake yi babu inda ya ce ya amince da su shi ma shi ne kawai ya faɗi sunan shi sa abdurrahman al-mu'allimi wancan da muka mata da ake cin shi zahabiyul asr abdurrahman al-mu'allimi mutumin kasar indiya ne ya zauna kasar yaman ah, sorry mutumin kasar yaman ne na ah, yana da littafi shahararre a ah, Tankilu, lima fi ta'anibil kausari min al-abati a cikin nan yayi magana akan fiqat irin amincewa da ibnu hibbana yake ma fiqat ya raba ta zuwa gida biyar Za mu zo mu ji wannan da kai a gaba in baka san wannan baka kuma littafin tamamul minna a cikin muqaddimar sana shekul albani wa dunahu fi rutba man lam yuwaffaq wa lam wala bu'ifa ba a ce mushi mutumin kirki ko na banza ba yana nan akan sutura ta asali kenan fa in khurrija hadithu hadha fi sahihain mutumin da ba ambaci jarhu ko adalci game da shi ba amma sai aka samu hadisin sa a cikin bukhari da muslim fa huwa muwathaqun bi zalika to samun hadisin shi a cikin bukhari da muslim wannan tausiki ne shi zaka ji an ce faqad qafazal bahra ya tsallake kogi jawazal qantara ya tsallake gada wannan ya tsira in dai bukhari da muslim suka rawaito maka a cikin usul to duk neman duka da ake da wani shari'a ya kai ka tsallake wa in sahaha lahu mithlu tirmidhi idan aka laliba babu wanda ya ce mutum mutumin kirki ko mutumin banza amma al-imamu tirmidhi ya kawo hadisin sa a cikin jami'in sa kuma tirmidhi daga cikin dabi'a sa zai ce wannan hadisin ingantacce ne ya inganta masa wa ibn khuzaima wa ibn khuzaima a cikin as-sahih din sa to sai yace fa jayyidun aidan wannan shi ma mai kyau ne wannan magana tana da iskali saboda al-imamu zahabi din nan kuma dai a cikin mizanu da itidal Ya yi magana yake cewa la ya atamidu ulama'u ala tasihi tirmidhi malamai ba sa dogara da inganta wa tirmidhi a ce kawai a runguma hannu kawai a kyale ne inganta to wannan wata magana ce mai fadi so tirmidhi yana daga cikin sahum almutasahilun zamu zo mu ji ma'ana tirmidhi din idan ya inganta to ba ka za a sanu aljiwa na ce to alhamdulillah wannan ya inganta sai an tsananta bincike in aka tsananta binciken kuma ya tsira to ne za a karba wanda akwai abubuwan da tirmidhi ya inganta da bincike ya bincike aka gane ba su inganta ba yana da sauki wajen inganta hadisai na fata mun gani wa in sa'a lahu kaddara qutni wal hakim fa aqallu ahwalihi hasanul hadith idan aka samu imamu dara qutni imamu dara qutni yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi shi ma idan ya inganta ko shi ko alhakimin na ya saburi a cikin musadara kenan ce to wannan shi ma mafi karanci a ce hasanul nan ma ya saba wa abin da ya ambata musamman a cikin mizanu da itidal da kuma wurare da dama cewa al'imamu alhakin hakim yusahihu a hadisa saƙiɓa yana inganta hadisai wanda suke faɗaɗu wa min zalika kuma yana yin haka da yawa haka ne faɗa eh, a cikin a cikin ya cikin al ba, yace wala raiba anna mustadraki ahadithu kafira laysat ala shart as-sihha shi babu kokonto akan cewa a cikin mustadrak na hakim akwai hadisi da dama ba su kai sharɗin inganci ba ce bal wa fihi mawdu'a akwai hadisan ƙarya shana bi ikhrajiha fihi ya lalata littafin da ya fitar da su sai ba haji zaka ga wani lokaci kamar fada yake da wannan da hakim a cikin abu na tsaye eh, talhis mustadrak idan haki ne kawai hadisi ya ce kaza kaza kaza sahihun ala shartihi ma walam yukhrija wa ke ce la wallahi ma huwa bi sahihun kina ran da Allah ba yanga tace bane <laughs> kuma a cikin fushi yake a bawa lokaci ce ce wane ai makareci ne yana cikin isnadin ku haka yake ya tayye tayi ga sai da ya ware ma littafi daban mawdu'atu a hadisa mawdu'a fil fada'il min mufadarakil haji hadisai na ƙarya a cikin kitabul fada'il dan nan suka fi yawa ya ware su mujalladi guda imamu zahabi ke na fata mun gane wannan don haka hakim shi ma idan inganta hadisi sai an bi sawu saboda akwai maganganu da yawa akai mun yi su a bayan kun ko wa qad ishtahara inda fa min al-muta'akhirina yace akwai ta ka'ida da ta da ta bugari a wurin wasu daga cikin malamai na baya ne shi shine itlaqus nisikati sikati man lam yujrah ce ma wanda duk ba a taba suka shi ba fika ma'ar tifa'il jahalati an idan ya zama jahala ta ciratu daga barinsa wato jahalatul aini kenan shine a ce ɗalibinsa guda ɗaya ne gal. kuma bai faɗin ah, siffarsa ba ta amincewa ko rashin ta sai a ce majhulul aini idan an samu ɗalibai biyu zuwa uku amma ba su faɗa ba ya zama majhulul hal shi yake cewa masturi ko kamar da muka ji a baya to idan aka samu ɗaukewa wannan jahalar ta zama sura sitira kenan to irin wannan ana iya ansasta irin waɗannan su ne irin wanda ibnu hibbana yake amincewa da su ɗin kuma ibnu hibbana ya faɗa cikin muƙaddimar kitabu siqat cewa amintacce shine man lam yu'raf minhu al wanda ba a san suka game da shi ba faman lam yu'lam bi jarhin fa huwa adil duk wanda ba san suka game da shi mutune a guna mutace ne sai na samu abin da yake aka san haka to da aka sai kawo mutanen da ba a ambaci jarhin game da su ba amma kuma babu wanda ya san amincin su to wasu malamai daga baya suna yin wannan sune ta hakin din a sune su ibnu hibban din sai ce wa hadha yusamma masturan wa yusamma mahalluhu as sudu shi ake cewa masturi ko mahalluhu as sudu ko yuqalu lahu wa yuqalu fi shaykhun ko a ce mai shaykhun Sai ana faɗa mishi wannan ah, shi ko ibnu abi hatim da yake mai tsanani ne a ah, sori abu hatim din ba ibnu abi hatim ba shi ah, yakan kira ma mutane da dama daga cikin fiqat ya ce majugulai ne saboda kawai bai samu wani da ya ambaci nagarta game da su ba ko da ka karbe biyu ko uku shine wannan magana yake wa qauluhum majhulun la yalzamu minhu jahalatu aini in ka tsince majhuli ba dole ya zama majhulul aini ba saboda kamar yadda shi abin nan yake shi abu hatim yace wa haluhu fa in juhila haluhu fa in juhila wa haluhu fa aula alla yahtaju bihi in ba a san in majhulul aini ko majhulil hali ne to abin da ya fi dacewa shine kada yi hujjar da hadisin shi wa in kana munfaridu anhu min kibaris asbat idan ya zama ga wani majhulul hal ko majhulul ain. amma wanda ya riwaya daga gare shi wani babban malami fa aqwali halihi wannan zai kara mashi karfi cewa to ai an san malamai ne ba za su riwaya a mutumin da bai kamata ba yahtajju bi mislihi jama'a wasu daga cikin malamai suna hujja da irin wannan kan nasa'i ibn hibban kamar imam nasa'i da ibn hibban suna a irin suna suna suna kafa hujja da wannan to a sannan a shekul albani ma yana kafa hujja da irin waɗannan kamar da ya ambata a cikin tamamul minna da wasu wurare cewa idan aka samu mutumin da yake babu wanda ya faɗi magana akan shi ta aminci ko rashin aminci amma kuma ya ɗalibai guda biyu ko uku daga cikin malamai fiƙat wannan ishara ce akan cewa malami ne na ƙwarai shi ma sai a ɗauki hadisin shi a matsayin hasan ya ce wannan abin yau da gobe ya gane shi ba sa fitowa su faɗa abin ƙarara amma yau da gobe tana koya maka cewa suna yin haka alimamin su yi ma yana yin haka da wasu malamai wa yambu'u ma'rifatu thiqati tarikul bukhari wa ibn abi hatim wa ibn hibbana wa kitabu tahdhib al-kamal yambu' maɓuɓɓuga. source a ina za ka gane suwaye malamai a mantattu? ina za ka samu bayani akan haka shi ne ce akwai tarihul bukhari wato a tarihul kabir na limamun bukhari kenan ana buga shi a cikin juz'i takwas wani ya daga cikin ajaibul duniya ana samun bayani akan malamai a wurin sannan wabnu abi hatim da aljarhu wa ta'dil na ibn abi hatim shi ma mujallid takwas ake buga shi ah, akwai bugu kala daban-daban da aka yi mishi littafin ibn abi hatim shahararre ne wa ibn hibana da kitabu thiqat eh, min al-muhaddisin al-asbat na al-imam ibn hibban al-busti ibn hibban din da aka ambata a baya yana da kitabu thiqat wanda shi ma magangara ce ta sanin malamai a mutattu to amma ne muka ce malamai suna cewa ba a sakankancewa cewa da amincewar da ibn hibbana yake ma wasu malamai ibn hibbana ya amince da malamai to ba a sakankancewa ana da ta cewa a kai saboda an samu yana amincewa da mutanen da daga baya sai a gane majugule ne to shine abdurrahman al-muallim yayi tsinta kwarkwata akan wannan matsala ya raba su zuwa gida biyar ce akwai waɗanda sanannu ne malamai ne mashahurai akwai waɗanda malaman shi ibn hibbana ne ya zauna da su ya koyi karatu a hannunsu akwai malamai waɗanda ibn hibbana ya dace da sauran malamai a wurin amincewa da su akwai wasu malamai waɗanda suke ƙasa da haka ana da saɓani game da su akwai kuma waɗanda sai a bincika bincika ga ibn hibbana a cikin maganin shi babu alamar ya san su kawai da ya kawo su ciki kowanne ya mushi hukunci ce kaga da ta ɗaya da ta biyu ta uku ɗin nan ba su da matsala halama amincewa shi a nan ta ɗara ta wasu amma na biyun ƙarshen su ne muhallin jayayya ne ka kuma za ga wannan magana a cikin mukaddima ta tamamul minna da kuma wancan littafin na tankilu ah, lima fita a nabil kausari min al-abati da haka littafin ibnu hibbana a siqat littafi ne mai amfani ƙwarai. amma sai ka kula da shi to baya ga waɗannan littafan sai kuma ya ce wa kitabu tahzibil kamali da littafin tahzibul kamal na limamu abul yusuf al-mizzi malamin su ne shi ma wannan malamin su zahabi al-imam al-mizzi wani malami ne daga cikin malamai na Allah wanda Allah ya huwace masu ilimi da kasan kwamfuta ilimi da tsari da yin abu a tsari da tafan shi guda biyu za su nuna maka haka da wannan littafin na tahzibul kamal da kuma littafin Ashira, ashraf bi ma'arifatil atraf gashi malami ya fi kowa ilimi a zamaninsa ga shi talaka fitik daga ƙauyensu na mizza sunan ƙauye ne shi yake zuwa birnin dimashka ya zai zauna ya karantar a majalisi mafi girma na ilimi a lokacin amma kuma bayi da kuɗin ma da zai ɗauki hayar jaki daga ƙauyensu na ƙasa yake zuwa da aka in ya taho aka ce hanya akwai yashi da jar ƙasa sai ya zo bakin gari yake tsaya wani rafi ya wanka tukuna ya gyara jikin shi don ya shigo a hayyacin sai duk kuma ya karanta da su ya kuma malami babba to littafin tahdhibul kamal yana nan an buga shi yanzu a cikin wajen mujalladi 40 littafi ne wanda ya adam rairaya ce ta alkamalu fil rijal na alimamu imamu al-maqdisi shine abdul ghani ibnu abdul wahid shine mai littafin alkamalu fil rijal to da ya yi shi sai zama ya yi ƙoƙarin tattara malamai da suke da riwaya a cikin alkutubu sitta to amma sai bai yi isti'abun su ba sai mizzi ya zo wannan isti'abun mizzi ya tsara nashi tsari mai dukka wanda idan ya ambaci malami sai ya ambaci duka wanda suka yi riwaya daga gare shi kuma zai jira su a kan huruful mu'jam sannan duk wanda ya ambata kuma zai mashi ramzi in ya ce misali musa bin isma'ila tabuzaki rawa an fulanin sai sake saka ƙausi sai saka kha. ma'ana hadisin yana nan a bukhari can kuma sai saka arba'a yana nan a cikin kutubus sita can kaga ya saka ainu yana nan a cikin kutubus sita haka zai bi su alif ba'i har ƙarshe sannan kuma rawa anhu fulanu kuma sai ya kawo su sannan ya kawo maganganun malaman hadisi akan shi amincewa ko rashin amincewa sannan ya kawo isnadoji da yake da su wanda suka yi musafaha ko badali ko mutaba'a da wancan malam sannan in akwai wasu falala ko wata abin nan ko wata karama da malam yake da ita ko wani labari ya kawo da haka ya jamma a wannan tarihin ne yawa tarihin ya yawa tazibul kamali kenan su su wannan su bashar awad ma'ruf suka yi sa yana nan da ya gama wannan sai aka zo malamai da sai suka dogara kan wannan ɗaliban shi guda biyu al-imamu zahabi shine yayi tazhibu tahzibul kamal tazhib wato daga zahab gyara ya raire wasu abubuwa ya cire mafiyar isnadojin nan da da zai cika da da su sai kuma mughultai akwai al mughultai shi kuma yana da ikmalu tahzibul kamal sai kuma ibnu hajar al-asqalani ya zo sai ibn hajjirin shi ma wani malami ne inda ka inda kasan shi kuma sai dai tahzibu tahzib na shi da ya kira tahzibu tahzib din sai zama ya tuna dukkan nasu kyau da haka ake cewa tahzibul kamali awsa'u wa tahzibu tahzibi atqan haka ake musu wannan taken tahzibul kamali ya fi tattara ibn hajjirin ya rage yawan malaman da suka yi riwaya daga gun mutum da wanda ya riwaya daga gunsu zai faɗi mashahurai sai ya ce wa halku, da sauran halittu sannan kuma ya rage ya cire duk wannan isnadoji da labaran da ba su da alaƙa da jarhuwar ta'ajir in bayan da ya zama dole ba sannan kuma ya yi isti'abin littattafan malamai shida banda waɗannan littattafan shida banda Bukhari da Muslim da Abu Dawud da sun da sai da Majah al-kutub as-sittah usul sai ga waɗannan malaman suna da wasu littattafai banda waɗannan sai musu ramu Bukhari in ya bacci bukhari ya fitar a sahi. in bukhari ya fitar a arbul mufrad zai kawo arbul mufrad ko juzul qira'a ko juzul rafl yadaini ko khalqu af'al ibad haka muslim ko a sahi ko a muqaddima ko a dinnan haka nasai a cikin kubra ko sugura ko amal yawmul layla ko ishatun nisa ko makamantansu haka abu dawud a cikin marasi ko makamantansu haka ibnu maja a cikin tafsir duk zai ambata ya ƙara yawan rumuzu ɗin. sannan ya yi isti'abin malaman da za ba a ambata sai ya ga wannan kuma ya yi yawa mujalladi takwas sai dawo sai ta ƙaribin shi ne ƙanƙanin nan mai matuƙar ban sha'awa a nan kuma ya cire sunayen ɗaliban da malaman shi ne ƙirƙiro wannan ɗabaka ɗin ya ce wane wane wane suka ji ya ce mina salisa to salisan nan sai ka koma an baka sani ba kuma muƙaddiman da yake ne zai faɗi kawai ɗabakar ita ta faɗa maka mutumin nan to tsaran suwaye a wurin malamai da ɗalibai sannan kuma wace shekara ya rasu sai ya ambata an akwai shekara sannan sai ya ambaci kulasar maganganun da malamai suka yi a kai ne a can ka ga wane ya ce fika wane ya ce hafid wane ya ce wa abu ilayenin fulani Sannan kawai zai ce ce kawai fikatun sabtun ko ya ce saduqun yahimu Saduƙun lahu auham. saduqun kathirul awham kuma duk kowane da ma'anarsa to littafi ne wanda yake ya kamata a ce kowa yana nan riƙe da shi duk inda kake ne kana harka hadisi duk da ba shi kadai ne abin dogaro ba yayi wannan zahabi ya sake yin shi ma al fi ma'rifati mallahu, lahu riwayat kutub sita shi ma yana da muhimmanci kwarai sai dai shi ya takaito akan kutub sita din banda sauran littafin haka nan akwai akwai ah, na na wannan na na muguntai mugutai hafiz mugutai wanda ya suka ta 762 ka ji sunan shi wani iri ko mutumin turkiya ne kan sunan turkawa ne to waɗannan littattafan suna daga cikin ummatu kutubi ma'aikatan fiqat war riwat wanda kuma duk maktaba ta hadisi ba zai yi a ce babu waɗannan ba banda kuma sauran afikat na al'ijili da makamantansu in kuna a bayan magana akan kutubu du'afa ko inda ake ganin malamai masu riwaya masu rauni wannan kuma ya ce yambo inda ake samun wato sanin masu suna fiƙatu Allah ya gafarta musu to wannan take take nan kware da su sai ma da yake faslun man akhraja lahu shaykhani aw ahaduhuma ala ismi wadanda Imam al-Bukhari da Muslim suke fitar da hadisan su iri biyu ne akwai ahaduhuma mahtajja bihi fil usul na farkonsu shine waɗanda bukhari da muslim suka fitar da riwayoyinsu a cikin isnadojin da suke kafa hujjar su yan bukhari buɗe babi zai kawo isnadi to lokaci za ga ya kawo mutaba'a shine kaza a ƙasa ya ce warawa fulanan an fulanan an fulanan haka muslim zai kawo isnadi kuma sai kawo wannan mutaba'a din musamman muslim ma yakan kawo su da yawa idan mutum yana cikin wannan usul din daban ne da idan bayi da hadisi sai a cikin mutaba'a wa ma man kharraja lahu mutaba'atan wa mushahadatan wa atibara wannan suka da shi mutaba'a ko shahidi ne magana akan sa baya ko ba fa man ihtajja bihi aw ahaduhuma aw ahaduhuma wanda bukhari da muslim suke hujja da shi ko ɗaya daga cikin su ya hujja da shi lam yuwathaq amma shi ma aka bincika ba a samu wanda ya amince da shi ba keke da keke wala gumiza babu wanda ya soke shi fa huwa thiqa amintacce ne hadithu qawi hadithin shi na da karfi wa man ihtajja bihi aw ahaduhuma wa tukullima fi wanda ko suka yi hujja da shi ko ɗaya daga cikin su yayi hujja da shi sai zama an yi magana a kansa akwai wanda yayi magana a kan shi to kala kala ne fataratan yakunu al-kalamu fihi ta'annutan wani lokaci zaka ga magana da aka yi kan shi akwai wutan maka'i da rawa akwai azarbi shine ta'annuti ana samun malai masu ta'annuti irin su Imam nasai irin su Abu Hatim din can da aka ambata suna da ta'annuti suna da ta'adi irin su Ibn Khirash zai ambata mana su wal jumhuru ala tawfiqi irin su ya Ibn Ma'in فهذا حديثه قوي ايضا وند mafi yawan malamai sun amince da shi to wannan hadisin shi abin amincewa ne wataratan yakunu al-kalamu fi talyinihi wa hifzihi lahu itibarun amma wani lokaci fa maganar da akai a kansa tana da abun duba fa hadha hadithuhu yanhat la yanhat an martabati al lati allati qad min adina darajatis sahih wannan hadisinsa bai gaza matsayin hadisi Hassan, wanda za mu iya ce mashi shine mafi ƙarancin darajan hadisi ingantacce fama filkita bai ni bi hamdillahi rajulun da hita da bil bukari muslim fil fasuli wa riwaya tuhu za'ifa bal hasanatun ausaniya ce alhamdulillahi allah cikin hikimarsa da ikonsa akwai babu wani mutum a cikin bukari da muslim in dai a cikin usuli yake ba a cikin mutaba'a ba wanda suka yi hujja da shi wanda aka bincika kuma aka samu daga baya ya zama da'i sai dai hadisi zama kyakkyawa ko hasan wannan magana jama'a tana da muhimmanci gare da gaske akwai mutane suke cikin bukhari da muslim kamar yadda ambata wanda suna da wata matsala a haddasu ko a su kuma kamantansu ko malamai duk sun magana kan su al-imam al-hafiz ibn hajar ka kuma littafin shi muqaddima ta sahih bukhari hudat sari za ga biya ta tauna akan wannan masail ya bada amsa akan mafi yawan su mutane irin su bakai ibn makhlaq amin sori irin su bakiyatu dan uh, mutane irin su muhammad ibn isaac ibn yaka mai sira mutane irin su abdullahi uh, uh, ibn umar al'umari, mutane irin su al-nu'man ibn rashid sa'id ibn abi aruba irin mutane su abin nan ahmad ibn abdurrahman ibn wahab dan uwan abdullahi dan wahab mutane irin su asba Ibnu Nasirin, mutane irin su ahmad Ibnu isa al-misri da ire-iren su suna nan a cikin sayin muslim wasu a cikin bukhari irin su zai ba mu misali da su matsar bari mu karanta ta'alikin gainan da ya faɗa a ƙasa kun ga ta'aliki mai lamba ta uku kun gan shi da ya ce matsar mislu matsarin alwarraq matsar Ibnu tsahman kenan al-khurasani nazirul basra wanda sana'a shi da ake ce mashi alwarraq shine yana rubuta qur'ani ne yana siyarwa Allah ramma ne gangaren mai rubuta qur'ani ya siyar kuma ya iya wannan abin nan kaman kuma haka kuma kaman Sa'id Sa'ad ibn Sa'id to wannan matsar matsar bin Qahman yace la yanhattu hadithuhu ar rutubatil hasan hadisin shi bai yin kasa da hasan wa qad tajja muslimun bihi muslim ya uja da shi wa abi bakr an-nahshali haka Abubakar Bakr an-Nashli saduqun da bihi Muslim wa ghayru qalahu al-musannif fi siyar shi da kanshi zabi faɗo wannan a cikin sirru alamin nubala a cikin mujalladi na biya to yanzu bari mu gashi lokacin ya kure wannan magana ba za ta yi ba amma dole sai mun yi ta gaskiya a dan mas'ala ce an kawo kanta kuma ba zai yi kawai a wuce haka a mata rufa rufa ba in kun tuna a baya mun yi magana akan wata matsala shin akwai hadisi mai rauni a cikin bukhari da musulun ku babu mun yi wannan magana ko mun dan ja numfashi akan ta idan ko kuma littafin al-ba'id al-hafiz fi ikhtisari ulum al-hadith sharhin da Ahmad Shakir yema ikhtisaru ulum al-hadith na al-imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir al-Dimashqi mai tafsiri da tarikin da ashekul albani ya yi da taƙiƙin ah, ali hassan na jihu alaƙa ne taƙiƙin sai su to wannan littafin a nan kuma daidai inda wannan magana take a can farko cewa hadisan bukhari da muslim duka ingantacce ne za ka ga tattaunawa magana wanda ana iya samun ɗaiɗaiwan hadisai da wasu malamai masu kulafuki suka bi sawunsu suka ga cewa isnadojin da ya kam tabbas akwai matsala amma matanin suna da shawahidu amma abinda ake gani yadda bukhari da muslim suka ce su hatta ya kawo ta bai kamata su kawo wannan an kama su da wannan uh, illa ya yasira da ya ce ko in taqadaha alaihim alaihin al wasu yan kalmomi da wasu malamai suka ci gyaran su akai to alhamdulillah wannan gyaran da malamai suka ci ba wani abin aibatawa bane dabi'a ce ta ɗan adam kuma duk hadisan da waɗannan 'yan hayaniyar masu cewa bukhari da muslim akwai hadisai masu rauni a cikin za ka duba wannan hadisan ne? wasu hadisai ne can daban wanda ni da kai mun san su watakila yanzu in muka faɗi misali za ka sha mamaki a kansu kuma raunin ba wai matanin ya zama tashe ba ne a wata matsala ce a cikin isnadin sai ga kuma suna da wajihi ibn hajar ya ba da amsa akan mafi yawa amma shi da kanshi akwai waɗanda sai da ke gaskiya ne nan kam akwai matsala kuma tana mun buga misali da hadisin isra'i na sharik ibn abdullahi wanda yana cikin sayo bukhari can karshe wanda aka same shi da kurakurai guda goma a ciki ya saba mu sikat a wurare guda goma a wannan kuma wannan tabbas wannan hadisin lalle bai da bai a ce wannan daidai ne cikin kurakurai akwai canza inda annabi ya ga annabawan annabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a sama ta uku shi sai ce ta bakwai ta bakwai ya ce ta uku da makamantansu to akwai wani hadisi da nake suna buga mana misali da shi anan irin hadisan da suke da wannan matsalar hadisi ne mashahuri a bakin mutane yana nan a cikin arba'una hadisa hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi idan ka ga dabdalar da malamai suka yi akan wannan hadisin sai ka shi mamaki zaka yi komawa fathul bari daidai da ibn hajar ya magana akan wannan hadisin da littafin silsilar sahiya ta albani a lamba hadisi na 1640 a nan za ka san albani wane ne waye albani ban nasir ji shi za ka je na sa kanka sunan irin wannan manyan manyan malaman kawai ka je kana ta iya shege a gari ka ɗauka wai shi nan, ko ana ce maka ah, albanin ka tsana misali wani ga ce maka zahabi ko sahawi ko ibnu taymiya eh, ko zuhuri ko wani ma ka ji kankat ka an ce ai buhari yake ce ne inda ba buhari ɗan najeriya ko kuma buhari irin wannan namu na abuja ba kaga wannan babu matsala sosai amma buhari wannan muhammad dan ismaila a kai ne mutum ai guda ɗaya yake irin wannan yanzu wannan hadisin jama'a isnadin hadisin yadda bukhari ya kawo shi yake cewa ne muhammad bin usmana qala haddathana khalid bin makhlad qala haddathana sulaiman bin bilal قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء عن ابي هريره wannan shine isnadin hadisi in wannan isnadin daga jin shi ka san me kake harka hadisi za ka ji akwai inda yake dan wani wari haka akwai wurare guda biyu da suke da matsala Khalid ibn Makhlad al-Qatwani da kuma Sharik ibn Abdullah al-Qadi waɗannan guda biyun tare da cewa Khalid ibn Makhlad malamin su Bukhari ne kuma amma Bukhari a wannan karin hiri riwaya ta hanyar wani Muhammad ibn Usman ibn Karama Abu Ja'far wanda yana daga cikin sa'o'in Bukhari a cikin tabaka ta biyar ta malamansa wanda su ne sa'o'in shi da ya riwaya daga gare su kuma zuwa ga wasu malaman nashi al-Imam Zahabi da ya kawo wannan hadisin a cikin Sirru Alamin Nubala abin da yake cewa da ya kawo shi yake cewa walaula haibatul jami'is sahih da ba dan kwarjinin sayyid bukhari ba la'adduhu min manakir in manakiri khalidi wallahi da sai malamai sun ce wannan hadisin munkari amma kwarjinin bukari wane mutum a ga zama mutane ba su wannan kwarjinin mu ba ruwan su saboda yan takife ne su sai mutum rubuta ai ma akwai hadisi sai ma tsaro a cikin bukari. in aka ci kwanan shi aka ce nuna wala ba zai iya ba in dai wannan irin nuna wata ilimi ce sai dai kawai ta cewa ya saba wa hankalin shi to hankalin shi kuma wani gurɓatacce ne kaga wani amfani da hankalin shi hankalin shi gurɓatacce ne al'imamu a shekul albani shi kuma da ya zo kan wannan magana bayan da ya kawo hadisin a cikin sahiha ya kawo shi ya tattauna a kan shi ta yake cewa yadda ya kawo isnadin ce wannan je isnadi ne da ifi yace wa huwa min al asanid al latin ta taqada al ulama ala al bukhari yana daga cikin yan isnadoji kadan da malamai suka magana akan bukhari akai sai kawo magana ibn hajar ibn hajar tashi magana cewa yayi e eh, gaskiya ne wannan hadisi ah, isnadin shi bai inganta ba amma da ya kawo sai ce walil hadisi turuqun ukhra tadullu bi majmu'iha ala anna lahu aslan hadisi ba cikin bukhari ba jama'a kadibu nazar ya faɗa ita kadai ce irin wannan magana a cikin fatul bari inda zai kawo isnadin bukhari ta jiya inganta shi bil majmu'i turuq sai dai kawo mishi shawahidu guda takwas ce hadisin yana da isnadoji irin wanda an tattara zai inganta abin mamakin da wannan hadisin yan dariƙa da suke suka bukari su ba suna tukiya da wannan hadisin suna kare bidoyinsu man adali waliya to hadisin sai an yi da gaske ke inganta sai an yi ha maza ha mata to al-imamu shekul albani da ya kawo wannan maganan a cikin eh, sahiha da ya kawo ta ya ambace ta sai ya ce wa qad aqala nafasa fihi wa hukala, ya yace ibnu hajirin ya ja dogon numfashi a wannan wajen kuma ya ce wallahi ya kamata ya ja wannan numfashin dole ne a wani takarar tsanan saboda mene ya ce ya ce fa inna hadithan yukhrijuhu yukharrijuhu al-imam al-bukhari fil musnad sahihi hadisi bukhari ya fushe shi a cikin sayul bukhari laysa min as-sahal at-ta'an bi sihhati ba abu ne mai sauki ce da inganta ba limujarradi ba'ati isnadi kawai dan kaga wani rauni a cikin isnadin kai fara murna cewa eh mun gano wani yace la ihtimali an yakuna lahu shawahid ta'khudhu bi adadihi wa tuqawi saboda akwai yiwuwar ya zama cewa akwai shawahid wanda za su kara mushi karfi su inganta shi kwarjinin bukhari ya wuce kai kana kana malami kana malami kamar ibnu hajar kai kace ya bai inganta ba balantana kuma kana wani dan jagaliya ko mun gani malami kamar ibn hajar albani ya tsara ne akan taka tsantsan da yi da yi gaggawa cewa bai inganta ba yace wa huqalau ya cancanta yawan taka tsantsan yanzu misali dangote ba wani babban attajiri ne a duniya bakajen fata ba inda zai saka yadi dan 500 kashmir ko dan huntuwa ya fito haka in aka kalli aka ga sai a ce kai hala wani dan musamman ne ba za a yadda cewa dan huntuwan bane saboda ganin shi a jikin wani attajiri kawai da za a gan shi da wani silifa wanda an san bai wuce 550 sai a ce kai na musamman ne wannan kawai irin design ne daya ba zuciyarka ba za ta yadda ka ce ai kayan talakawa bane saboda kwarjinin shi ai mun yi labarin wannan makarancin nan kisa iko da ya yi masu abu ja'afar mansur ne kowa ya yi musu limanci a karatun alkur'ani a limanci kawai sai ya kuskure ya karanta wani abu ba daidai ba saboda kwarjinin kitabi suka kasa mai gyara da aka gama suka ce algata mana wai ko wata riwaya ce wannan daban to haka ubayu dan ka ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kakayi har yayi ruku'u da ya sallace ce ina ubayu ce gani ya rasulullahi ce ya kana jin na kakare baka gyara mu ya manzo Allah wani ni ana dauka an suke ayin to akwai wannan kwarjinin da ba in ka san mutuncin na gaba da kai eh, muna yara misali in babban yi magana ana jin cewa ba daidai ba ce za ka iya cewa ƙarya ne ko a shiru ko malami ne ko uba ko na gaba ya faɗi abin da an san ba haka ba ne dole sai dai a shiru mata na ƙwarai da mutum sai faɗi magana ko ba haka ba ne shiru suke amma yanzu fa ina saboda yanzu eh, eh, sahabban ya dawaya ko da mai sunanta ɗayan nan ta can kusa da garin mu kaduna rama sadau abinda take yi ma alulu a cikin fim tsakaninta da shi miji da mata shi ake koya da haka za a tsigale miji har a watsa mashi eh, manja a jita ko mun gane to wannan kwarjinin duk da wannan kwarjinin amma magana ce ta ilimi sai an faɗi ta cewa nan akwai matsala kaza da haka za ga wannan hadisin a cikin asabul kutubu suka bukari kaɗai fitar da shi sai abu nu'aymin a cikin hilatul auliya sai bagawi a cikin sharhu sunna sai baihaqi a cikin kitabu zuhudul kabir su suka fitar da hadisi don Allah ku ɗaliban ilimi ne kowa ya je ga matsalar nan ya karanta musamman a cikin littafin sahiha din na albani da kuma cikin fathul bari na ibn hajar don kasancewa magana ce mai girma to amma duk da haka karke da aka aka wuce, to lalle kam hadisan nan ya inganta saboda waɗannan shawahidu din to sai aka sake tambaya to wai me yasa bukhari ya kawo irin wannan hadisi wanda wannan katin ba za a ce da san shi ba tabbas ya san wannan abun yana sanne ya kawo shi saboda bukhari daga cikin ɗabi'arsa akwai baiwa mutane aiki bai so kanta da shi ka ci banza da haka zai ta kawo wasu sarƙaƙiya waɗanda suke buƙatar zurfin tunani da zurfin bincike ba don ma Allah ya huwa cewa musulmi ibn hajirin ya zo ya tattauna waɗannan ramukan ya fito da abubuwan ya ce nan ga abin da bukari yake nufi nan ga abin da yake nufi kun gane nan kun gane nan shekara 26 yana wani aikin shi ba don da Allah ya huwa ce ma mutane ibn hazirin ba da da da bukari sai dai kai a sha gefe shan fati kawai mai zafi ko mun gane to wannan iskaliyar abin da sa na kawo mai ta dan mu san cewa wato ana iya samun hadisi a cikin bukari ko muslim amma ya zama daraja ingancinsa asali ba irin littafin ba amma dai ka nuna ka ce wannan da'ifi ne bilmarra to wannan gaskiya sai ka ja fashi musamman a cikin bukhari amma a cikin muslim kamar da muka ambata rahabi yake cewa a cikin sayin muslim akwai hadisai waɗanda raina bai natsu da su shi ma irin wannan jan fashi ne wato akwai abinda ka gaskiya kamar ka gaskiya abinda abinda ba yake wallahi ya kyautawa a kaga tabin koma gefe da ku wannan munafurcin ko amma san da yake yin ku za ku fito ku ce yawa ah, baba mu yadda ba amma ku kawai ku ce to da muka iya babban mu ne sai mu hakuri da shi amma wallahi bai kyautawa to ita jere wannan magana yace akwai hadisan da ban natsi da su ba riwayoyin wato abin nan eh, mai sunan shi eh, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus wanda ake cewa eh, Abu Zubair an Jabir su irin waɗannan akwai su nan da can nan da can amma wannan harka ce ta malamai jama'a ba ruwanka in kai ba malami ba in ba dan karatun ya kawo wannan ba ba za ka taɓa jin wannan agon wa'azi ana faɗa ba duk wanda zai cikin wa'azi yana ƙoƙarin cewa jama'a akwai hadisai masu rauni a cikin bukari a hankali da su to wannan zindiki ba daidai yake nufin musulmi da shi domin abu ne na ijima'in musulman duniya malamansu da jahilansu na daɗinsu da na yanzu su cewa littafan nan karɓaɓɓu ne amma karɓar da aka yi musu fil jumla ba ta nufin matsayinsa ɗaya da alƙur'ani ana iya samun wasu abubuwa da ba su kai yadda ake so ba. wannan kuma dan adalci ne aballahu an yatimma illa kitabu kamar yadda Imam Shafi yake cewa to amma kamar da wai Sahih Bukhari ko Muslim dabdala ta kana neman hadisai masu rauni amma al imamu an yi ma shekul albani wannan tambaya cewa to ko kana da wani bincike da kai akan neman hadisai masu rauni a cikin Bukhari Muslim wannan wannan ai wasa ne da ilimi yayi ka ce yanzu bari ka ɗauki wani bahasi kana neman ina za ka samu hadisi masu tsaye a cikin bukhari muslim ya ce wannan wasa ne da ilimi gara ka tafi neman su a cikin abu dawuda da cikin da sai da ilimi Don daman na akwai su wannan kuma ka ba musu ne su gaba da aiki ci. idan kai malami ne bincike ran da binciken ka ya kai kai to sai ka fito da shi a bincike amma a ce abin da kake nema kenan buguyar ka kenan to wannan fasikanci ne jama'a dole ne mutum ya san wannan cewa duk abin da ka karanta ka karanta shi da zuciya ɗaya kai aiki da shi yanzu wannan hadisin shi ma za ka yi aiki da shi za ka nemi mai fassarar shi duk daga abin da zahabi ya ce ya ce hadal hadithu munkarun jiddan walaula haibatul bukhari la'aduhu, min manakiri min munkarati khalid khalid bin makhlad domin khalid din nan dan shi'a ne wanda yake da matsala a shi'ancinsa shi kuma wancan abin nan ibnu sharik abdullahi kadi shi kuma yana da dama yana da matsaloli kamar da muka shi game da hadisin shi na na isra'i din to wannan da ita ce iskaliyar a takaice kware da gaske sai yake cewa sha lokaci ya kure shi wa man kharaja lahu al-bukhari wa muslim fi shawahid al-mutaba'at fa fihim na gazi bari mu tsaya ana to malam wali me zaka ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk